Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Masu mu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 16 ga watan Oktobar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Hafiz a yau Larabar Amurka za ta tura wata babbar tawaga zuwa Turkiya a ci gaba da takaddamar mamaye wani yankin Siriya da Turkiyan ta yi. yayin da lauyan shugaba trump ya yi kememe kibin wani umarnin majalisar wakilan amurka sannan za ku ji cewa an fara ganin haske a yankuran da birtaniya ke yi na neman ficewa daga kungiyar tarayyar turai kanin labaran kenan ashe har an canja wa yaran da aka sace daga kano aka kai su a nace suna har da su amira <laughs> ita ma an canja mata sa mata wai cinyere To muna tafa da cikakken rahoton. Haka kuma za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna garin Anichan na jihar Anambra dangane da yaran nan tara kanawa da aka ceto. Sannan kuma muna tafa da shirin demokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda ke gabatarwa inda a yau shirin zai taɓo salon demokuraɗiyyar Ghana. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum mataimakin shugaban amurka mike pence zai jagoranci wata babbar tawaga zuwa turkiya domin nuna matsin lamba ga shugaba rajib tayyip erdogan kan ya kawo ƙarshen mamaye arewacin gabashin sire da ya yi shugaban amurka donald trump ne bayyana shirin wannan ziyara da tawagar za ta kai a yau laraba wacce ce za ta kunshi hadda sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo da nufin yin kira ga turkiyya da ta tsagaita wuta yana mai cewa akwai tsauraran matakai da amurkan za ta ɗauka akan turkiyya idan ba ta miƙa wuya ba ciki har da matakin saka makudan kudaden haraji kan kayayyakin karafa da turkiyya ke shiga da sunan amurka tun bayan da ya bada umarnin kaddamar da mamayar shugaba erdogan ya yi buris da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi ne janye dakarunsa yana mai kafa hujja da cewa kokarinsu shine su kawar da duk 'yan ta'addan da ke kan iyakar kasar da siriya abin da ya ce suna samun nasara wato ya ce er- erdogan kenan cikin harshen turkanci yake cewa mun kawar da duk 'yan ta'addan da ke garin jarabulus shin turkawa sun yi wato kama wuri zaune a garin a'a a 'yan asalin garin ne kawai a wurin lauyan shugaba trump na kansa rudy giuliani ya yi kemime ya ki mika wasu takardu da majalisar wakilan amurka ta nemi mika mata waɗanda ake zargin suna da alaƙa da yunkurin da ya yi na tursasa ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban amurka wato joe biden kwamitocin da 'yan democrat ke jagoranta waɗanda ke bincike da mai yiwa ya kai ga tsige trump sun ba juliani wa'adin jiya talata da ya mika takardun amma abin ya citira lamarin da ake ganin zai iya sa a tuhume shi da laifin wulakanta majalisar a cewar lauyan juliani John Sell binciken ba shi da hurumi ko tushe a kundin tsarin mulkin Amurka kuma haramtacce ne. ana dai zargin juliani ne da hannu dumu-dumu a matsin lambar da aka nuna wa ukraine kanta bincike bayan da ɗansa hunter biden masu fashin baki a ƙasar ta ukraine irin su sarhi lashenko na ganin an saka ukraine ɗin cikin tsaka mai wuya kuma akwai buƙatar hukumominta su yi taka tsantsan the risk is to be involved in the conflict on the side ya ce ga kasar ta ukraine ta bi wato ta bi bangaren 'yan republican ne ko 'yan democrat abin da ya fi dacewa shine ta zama 'yar ba ruwanmu mutum goma sha biyu da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat sun yi muhawara a daren jiya talata inda kowanensu ke burin ganin ya fafata da shugaba trump a zaben baɗi yayin muhawarar dukkan 'yan takarar sun nuna goyon bayan su ga binciken da su 'yan democrat ke yi a majalisar wakilai wanda ka iya sa trump din ya rasa kujerarsa a jawabinsa a farkon muhawarar tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden wanda na ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin za su fafata da shugaba mai ci ya ce a tarihin amurka ba a taɓa yin shugaban ƙasa mai mulkin kama karya kamar trump ba ita kuwa sanata elizabeth warren da ta fito daga jihar massachusetts ta zargi shugaba trump da kare doka saboda haka ya zama dole a ci gaba da binciken da ake yi a kansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kungiyar tarayyar turai ta eu na fatan nan da wasu sawa'i za a sha ta matsayar da za a cimma kan ficewar birtaniya daga kungiyar sai dai duk da haka an kai zuwa wayar garin yau laraba a wannan yunkuri na baya-bayan nan da ake yi na samar da maslaha kan ficewar wacce a kwashe shekaru uku ana kwan gaba kwan baya kungiyar ta eu ta ce akwai hasken da ke nuna cewa nan da gobe alhamis za a cimma matsayar sakin kasar ta birtaniya daga tarayyar wacce ke zuwa makonni biyu kafin cikar wa'adin ranar 31 ga watan oktoba da aka yanke wato ficewar kasar daga tarayyar ta eu jami'an diflomasiya sun ce duk da cewa akwai matsaloli da dama da ba a warware ba wannan shine karan farko da aka zo gab da kulla wata yarjejeniya wato tun bayan da shirin farko da aka tsara ya ruguje a majalisar wakilan kasar a watan maris majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan rabin ɗaukacin adadin ƙananan yara a nahiyar afirka ba a yi musu rijista ba a lokacin da aka haife su abinda ta ce na shafar damar da suke da ita ta kaiwa ga wasu ababen more rayuwa kamar na kiwon lafiya da ilimi majalisar ta kuma ce matsalar ta fi kamari ne a yankunan karkara inda ake haifan yara a gida ba tare da an je an yi musu rajista ba an dago wannan batun ne a gefen taron ministocin kasashen afirka da fannin yin rajistar yara ke karkashin ma'aikatunsu wanda yake gudana a zambia a cewar wakiliyar majalisar a yankin zambia kumbiya margado rashin yin rijista na wato na yin mummunan tasiri wajen gina wa yaran rayuwa mai inganci if you are not registered at birth you are not accounted for therefore in many ce idan ba ka yi wa yaran ka rijista ba tamkar ba a san da zaman su ne a kasashen afirka da dama ba za ka iya saka yaranka a makaranta ba idan ba shi da rijistar haihuwa Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Ƙungiyar lauyoyi mata ta Najeriya ta sha alwashin bi sau da kafa domin ganin an zartar da hukuncin da ya dace a kan waɗanda ke da hannu a batun sace yara kuma a yi su daga Kano zuwa yankin kudancin ƙasar domin sayarwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da Mahmud Ibrahim Kwari haɗa mana. a ƙarshen makon jiya ne rundunar 'yan sandan jihar kano ta yi holin wasu mutane da aka kama da yara guda tara da suka sace su a birnin kano kuma suka yi su zuwa birnin onsha na jihar anambra yaran tara maza da mata na daga cikin jimlar yara fiye da hamsin da aka sace su a unguwannin kawo da hotoro tishama a lokuta daban-daban cikin shekaru uku da suka shuɗe malam awol ango shine uba ga guda daga cikin yaran da aka ceto dama mun kai report ɗinmu da komai da komai aka yi ina zo na kofa gida aka kira ni aka ce ni na awalu na ce eh, ni na awalu aka ce to ka zo mtd ina zuwa mtd he wani na sanda ke min to congratulation na mamurna eh, bacin na yi sujjada na gode Allah na je na shiga wallahi yaran da suka je da suka ganni kawai dariya suka mai mu yaran da sun ganni za su to a guje shaida aka ce kin san wannan ta ce eh kin san wannan eh babana ne to na je na dafa su na ji tabbasu su ne na da dawo na zauna ita kuwa malama jamila da ke zaman mahaifiya ga guda daga cikin yaran da aka ceto na cewa da aka ce an samu aka ce a zo a gani an samu yara a can ya aka je a gano da su to muka je muka gano su ka ce a can za a bar su na zuwa dan lokaci a mtd sadda eh, kika ga wannan yarinyar amira kin shaida ta? Na shaida ta. Eh, a wanne ne kika ganta idan kika kwatanta lokacin da aka ɗauke ta da kuma san da ta dawo? Gaskiya kan sai dai godiyar Allah. Mutara mai rama ba ta yi ta ba amma kuma dai yanayin ta dai kamar ba daidai ba. An ce ma fa a cikin su wai akwai waɗanda aka canza wa suna. Ita ma an canza mata suna? <laughs> Ita ma an canza mata. Sunan suka sa mata? Sa mata wai cinyeri. kenan yanzu in ta an ambaci suna cinyeri tana waiwayawa <laughs> ba ta so ma yanzu a gaya mata ba ta son a gaya mata wannan sunan ya fi sa tiranta amira za ka dai kungiyar mata lauyi ta najeriya da ke rajin kare hakkin mata da yara ƙanana ta sha alwashin bin diddigin wannan lamari domin ganin an gurfanar da dukkanin masu hannu a gaban shari'a barista amina umar ita ce sakataren reshen jihar kano ta kungiyar muna jiran 'yan sanda su gama bincikensu da waye da waye da waye suke da hannu a ciki ga yara an sace su ƙananan yara wanda doka ta nuna cewa dole a kare haƙƙinsu tarwatsa musu su an ɗauke su daga garinsu an raba su da iyayensu in tuhumar ta fito ta tsaya ta aka je kotun da ya kamata a yi lauyoyin gwamnati su za su mu dai za mu tsaya a matsayi ne na lauyoyi na sa ido masu karewa yaran nan haƙƙinsu mu tabbatar an musu shari'a yadda ya kamata. to sai dai iyayen da har yanzu ba a kai ga gano 'ya'yansu da aka sace bana cewa mu yanzu abin da muke gabar da muke kai shine fata gwamnati ta zo ta sa hannu a cikin wannan al'amari domin ko da jami'an tsaro za su iya jajircewa su yi abun ba za su iya ɗaukan nauyin kansu ba dole sai gwamnati ta shiga cikin al'amarin so muna so gwamnati ta shigo yaran nan 'yan jihar kano ne ita ma ta ji aranta cewar abun nan da aka yi jihar kano aka yi kuma arewacin ƙasa aka yi wa saboda haka ta fito ta magana ta taimaki jami'an tsaro su koma mu ma muna da muradin ganin mu sun dawo hannun mu kamar yadda waɗannan ƴaƴan suka dawo aka danka su hannun iyayensu Malam Sha'abi Ibrahim kenan wanda ke cikin jerin iyaye kusan hamsin da aka sace wa 'ya'ya kuma har yanzu babu labarin su. Tuni dai kwamitin dattawan Kano karkashin jagorancin Alhaji Bashir Tofa ya fitar da wata sanarwa mai kunshe da lafazan jan kunne da jan hankali game da wannan batu. Malam Abdulrahman Dikko memba ne a kwamitin. Rashin kirki ko ma wane ne rashin kirki ko dan kudu ne ko dan arewa rashin kirki babin alheri ba ne. mu a ganin mu inda ana son kasar nan gaba ta shiga ba dole sai kwaye abin da ya kamata yi ba zai yi a ce ka zo ka na cikin al'umma ka zo daga wani ka zo na cikin al'ummar mu sannan kuma ka zo kana kana zalunta mu kana kwara mu har a zo ga cewa na daukan yaran ka ana fita da su ai ba zan so na ji an ci wani wani dan arewa ya tafi kasar inyamurai ko ya tsayar ba ya irin wannan ba zan ji kunya na ji na ji irin wannan abin kamata ya duka mai 'yan najeriya mu zama daya mu kula da kanmu mu zauna lafiya mu mu masu yin wannan shekarar namu da muka taso da makarantun mu duk gaba daya mun yi da muka je makaranta mun yi da yarabawa mun yi da sauran kabilu da yawa a najeriya da wani abin ya zo ya taso cewa wata kabila a najeriya tana son ta gurɓata mana zuriya mu wannan gaskiya ba ne na alheri ba ba za mu so a ci gaba da wannan ba kuma ma kanmu ba za mu so mu ya waɗansu irin wannan abun ba kuma kamata ya tun da mutanen mu sun san wannan sun ji wannan abun kamata yi kowa ya sa ido a kan dukiyar da Allah ya bashi ta yara. Malam Abdulrahman Dukwa kenan memba a kwamitin dattawan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To har yanzu dai kan batun sace yaran nan ne, inda yanzu haka mazauna garin Anca suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan batun yara guda tara da aka sace daga sassan birnin Kano aka kuma sayar da su a garin Ancan jihar Anambra. Jama'a da dama dai sun yi Allah wadai da lamarin. kamar yadda wakilinmu alphonsus okoro igwe ya jiyo mana da ya fara da ra'ayin mr john eze ta Mr. John Eze kenan na cewa a harshen Igbo, irin wannan abin bai dace ba, bai kamata a tausawa duk wanda ya aikata irin wannan laifin ba, kuma akan batun canza musu addini da suna da aka yi. Ina ganin da tsafi ne aka juya musu kwakwalwa. In ji malama Chinonye na Ndubisi, irin wannan abin bai da kyau, ya kamata a hukunta su sosai, don na baya su hankalta. Haka ma an Salam Nkenka ya ce, Before enwe this type of error, a ga-enwerịrị somebody who... Kamun a samu irin wannan kuskure, dole ne da hannun na gida a ciki mai sayar da yara daga Kano. Idan aka kama shi, to ka san an warware wannan matsalar a yayin da Mr. Onyebu yake yake ya karkare batun da cewa ihe ezi ha ezi ọ jọgburu onwe ya ce wannan abu ya yi matukar muni ina kira ga iyaye da su ƙara jan ɗamara wajen kula da 'ya'yansu a ranar juma'a da ta wuce ne rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama mutane shida bisa zargin garkuwa da wasu yara guda tara da kuma sayar da su a garin anacha inda masu siya suka canza musu addini daga bisani dai na tuntuɓi hedkwatar rundunar 'yan sandan jihar anambra da ke oka don samun ƙarin bayani game da wannan maudu'in amma ko uffan bata ce ba Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oka, Najeriya. A gaida Alfonso Sokoro Igwe, to har yanzu dai muna Najeriya inda asusun akin fadi da haɗin gwiwar gidauniyar MacArthur suka ɗauki nauyin ƙaddamar da wata manhajar ba da labaru don yaƙi da cin hanci a Abuja da ake kira Flagate. daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da ya fara da kalaman Boboyi Oyeyemi. Kama daga jami'anmu da ke kan tituna zuwa masu aiki a bangaren bada lasisi da sauransu za su samu damar shiga manhajar don kwarmatun cin hanci. in ji shugaban hukumar kiyaye aukuwar hadura ta najeriya ross safety boboy oyeyemi a taron kaddamar da manhajar bada labaru don yaƙi da cin hanci da asusun akin fadaye da makato suka ɗauki nauyi a abuja oyeyemi wanda hukumarsa ce ta farko da ta amince da shiga manhajar ya ce ta hanyar kwarmatan za a samu ladabtar da masu laifi da kuma bada lada ga waɗanda suka yi aiki mai kyau manhajar dai da mutum zai iya sauke ta kan wayarsa ta salula za ta zama hanyar bada labari cikin sauri don dakila zarmiya ba tare da ma bayyana sunan wanda ya kwarmata labarin ba simon adole john jami'in asusun akin fadayi ne da ya ce duk 'yan najeriya ka yi amfani da manhajar mai suna flag it misali yanzu kamar wani official na gwamnati ya wani matsala da ba kyau za ka iya zuwa kan app din ka kawai ka reporting lallai ba waya kan magana waya dinga samun matsaloli ba sai dai ka gan wani official na government ya wani abu da ba kyau sai ka ce zaka ba haka bane akwai wansu a cikin gwamnati da suna da mutunci akwai wansu a cikin gwamnati da suna da hali mai kyau to mu muna gani dama in ka gan abubuwa da ka kamata ka reporting akan app dan Allah ku yi sunan app din flagit ne kuma zaka iya downloading akan Google Play Store akan waya akan laptop ko yanda kake so zaka yi amfani da shi in ka reporting yanda kuna samun alert a cikin wayanku ku za ku samu message a gaya muku wai an gan sakon za a treating gwamnatin najeriya ta bakin shugaban hukumar wayar da kan jama'a dr garba abari ta ce wannan manhajar tsara ne kan gaba yana ɗaya daga cikin ginshiƙan ah, manufofin gwamnatin nan duk wasu matakai da aka ɗauka na a tabbatar akan cewa an danƙa wa 'yan ƙasa wannan yaƙi ya shiga hannunsu. Wannan dandali dai ba kamar na kwarmaton da gwamnati ke alwashin ba da ladar kashi biyar cikin ɗari na adadin kuɗi ga waɗanda suka samu labari ba ne, wanda ƙalubalensa ya jefa aiki da rayuwar 'yan Najeriya da dama cikin garari ba lada ba al'ada, sai gararan ba wajen lauyoyi da buga takardu barkatai. Labarun da muke samu ma na nuna mutane da dama sun daina zumuɗin ba da labarun zarmiya don gudun shiga ruɗani. Nasura da Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Nasiru Adam El Hikaya da wannan rahoton. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha bakwai. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Nisha Madina Dauda. A yau shirin zai yada zango a ƙasar Ghana. A yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas. Zai tattauna da wani gogaggen ɗan siyasa mai suna Alhaji Baba Sharif. Ridwan Gareka Jamuje wani irin salon tsalin mulki kasar ghana ke amfani da shi irin salon da ake amfani ana salon irin shiri na america da na birtaniya ne aka hada ta gane yana ce mai hybrid system mm-hmm. an ɗauko wannan aka ɗauko wannan aka hada muna da shugaban ƙasa da mataimaki mm. amma majalisa muna tafiyar da shi ne kan tsarin birtaniya amma ta fiskan masu zartarwa su ne executive mm. Wani sami ce na america ake amfani da shi mm. wannan salo da ka nuna ana amfani da shi in za mu dubi tsari matattakalan shugabanci a ƙasar yaya yake cikin kundin tsarin mulki ya ba shugaban ƙasa dama ya zaɓi ministocin shi a majalisa kuma an ce fiye da kashi hamsin daga ministocin su zama 'yan majalisa to inda aka ga kamar akwai kuskure kenan domin su 'yan majalisa su ne kuma ministoci ka gani ko wato in wani abu shugaban kasa duk abin da yake so zai iya zantarwa to inda ake gani kamar mutane suna cewa kamar to a yi ma kundin tsarin mulki wani wato gyaran fiska kenan mm. to amma wannan kuma akwai dalili abin da aka yi wancan lokacin lokacin shugaban kasa dr Hila imam a shekarar 1979 irin na america aka yi mm. wato su 'yan majalisa suna suna zaman kansu su kuma shi shugaban kasa kuma da ministocinsu suna nan sannan ga su kuma su eh, alkalai ko ku judiciary mm. to sai dace shi shugaban kasa liman ya je da kasafin kudin shi daga majalisa aka yi hulgi da abin to abin da ma ke cewa abin da ya kama aka mai juyin mulki kenan mm-hmm. to shi sa kaga da wangar da za a shi aka duba ga wannan annabawan abin da ya abkun sa ka to a haɗe domin a samu zaman lafiya eh, to amma yanzu ana ganin kamar inda gane ta kai yanzu ya kamata a yi ma kundin tsarin mulkin wani gyaran fiska in so 'yan majalisa zama 'yan majalisa ne ka gane ko yaso shi kuma shugaban kasa da ministoci shi su kuma suna nan gefe daya sannan ga kuma eh, alkalai su kuma gefe daya wato kowa ya ta yana cin gashin kanshi eh abinda mutane ke korafi da shi ke na yanzu tsarurrukan da kanuna mm. wanne ne kake ganin shine tsarin da ya fi dacewa wa mu 'yan afirka ko ma mu ce ghana eh, ce dai wannan tsari ya fi dacewa kaga na shugaban kasa da mataimakinsa mm. sani 'yan majalisa kuma suna ne suma suna cin gashin kansu ka gani wannan ya fi dacewa ni dai a gani na tsakanin tsarurrukan guda biyu mm. wanne ne ya fi ba shugaban kasa karfin ikon zartar da abin da yake shi ne wannan na shugabancin kasa eh, domin ka lura shi ke wato shi ke raɗa kowa alkalin alkalai ma chief justice shi zai raɗa ta haka nan ne kuma an za a ɗauki kakakin majalisa yana da hannu mm. kwamishinan eh, zaɓe ma shi ke raɗa shi mm. ka gane ko mm. to a wasu kuma da suke gani kamar ya kamata wannan eh, aimu eh, wannan kuma <laughs> shi ne abin da nake so tambaya aimu yi so a nemi wani fiska daban domin hafsan sojoji shi ke raɗawa inspector general na police shi ke raɗawa sa'an nan gundumomi ma Mm. ka gane kamar local government local eh, ka gane ko wato metropolitan eh, hukumomi wani duka shi ke rada su da ka gane yanzu aka duka wani ana ma wannan gyaran fiska yanzu mana duk wanda je je kamar hukuma karamin hukuma mm. ka je ka tsaya a zaɓe ka shugaban ƙasa mm. mataimakinsa na nan yau in babu shugaban kasa mataimakin sadu yadda aka yi shi ne. a wannan tsarin kuma ya yake wane ne ke bi da bi wane ne ke bi da eh to abinda ita kundin tsarin mulkin ta tana da shi ne. in shugaban kasa ya yi tafiya ko baya nan mataimakin shi in ba mataimakin shi kakakin majalisa mm. shine speaker of parliament in shi kuma baya nan sai ya je wurin alkalin alkalai chief justice wato mutane hudun gani waɗanda aka tanadar da ma wannan wato iya haiwa ga matsayin shugaban kasa eh, yadda abin yake tsari mun komo wurin mambobin majalisa da dai sauransu waɗanda su ne a can sama bayan shugaban kasa mataimakin shugaban kasa uh, su waɗannan za ka yi ƙarin mana bayani irin rawar da suke takawa su 'yan majalisar dokoki ne. Ka gane ko eh. majalisar dokoki. Majalisar dokoki ko eh, wannan kuriya ya ansa wannan ma tabbatar. <laughs> Nasu ne su je su zanna su yi tsare-tsare na dokoki. To amma irin siyasan da muke yi a nan Afirka musamman Ghana. Mm. Sai ka wani ya je yana son a zaɓe shi je majalisar dokoki. Mm-hmm. Shi je yana ɗaukan alkawalin da baya da hurumi. Na gyara muku titi, na gina muku makaranta, na mm-hmm. ba ku ruwan sha, na gina muku asibiti na yi kaza na yi kaza ka gani kuma baka da wannan iko. domin shugaban kasa da ministocin ke da alhakin yin wa'annan ayyukan a jamhuriya ta hudu hmm. za mu cewa mu ta taka rawan gani menene sirrin da ke akwai dangane da ainihin tsarin demokradiyya eh, in ka lura shine farko shimfiɗan da na yi na ce daga lokacin da muka samu yancin kai kurakuran da aka yi ya kawo juye-juyen mulki na mm. soja to shekara 1992 mm. sai aka zanna aka yi nazarin irin waɗannan kurakuran ka gane ko mm. kamar na bada misali daya da sarakunan gargajiya suna siyasa suna mm. tsaya ma a zaɓe su je majalisa mm. sai aka ci a fidda wannan domin kai ka zama kamar sarki in akwai jami'u duk 'yan jami'u da suka fito a gundumin ka ɗiyanka ne ka gane ko to in ka fito kai dumu dubu ka ce ga inda kake to shi wa'an wannan da yake shi ba cikin wannan jami'iyya taka ka gane ko in yi nasara ya zaman ku zai da shi ya ga an zaman ɗarɗar mm. to duk an yi wannan nazarin mm. kuma ka lura shekara 1992 da za a yi wannan kundin tsarin mulki a da can akwai abin da ake cewa constituency assembly constituency assembly lauyoyi ne da wasu tsirarru 'yan kaɗan suke zuwa fito da kundin tsarin mulki amma shi tsohon shugaban ƙasa rawlins da yake soja ne mm. sai ce a yi consultative assembly ka gane ko aka ce su loyoyin su su wato kungiyoyi na mahauta wanzamai ka gane ko mm. matan kasuwa limamai mm. na addini musulunci da fastoci duka mm. a haɗe isa kowa ya kara shi amma ka lura a wannan lokaci she su kungiyar lauya na gani na gani suka ce su ba za su je zamna da wanzami a yi tsarin kundin mulki eh. ka in ka tuna sai wannan haka nan kuma su kuma kungiyar wato ɗalibai na jami'a su kuma suka bijire mm. za ka ce to ayi ba da su ba to gashi shi wannan abin da aka ja kai ya fi kowane kundin tsarin mulki ɗorewa domin yau shekara nauke daga 1992 zuwa 2019 kasan sai ka ga wato ya zama samu karɓuwa ke abin jama'a ne kowa in ka tuna ma lokacin sance ina tunawa lokacin sosai shi marigayin munga alhaji bashir futa shi ne wanda limamin limamai a wannan lokacin liman basu mutari mm, mm, mm. ya sa shi je mai ma musulmai mu kowane juma'a ya zo masallacin juma'a duk abin da aka zo yi bayani ya zo daki qur'ani ma ya je da sai na musu fassara to kaga shi sa muka samu wannan muka samu wannan ci demokradiyyar ghana za ka iya cewa ta yi rawan gani in ka ce eh me yasa in kuma kana jin a'a demokradiyyar gane da saura shi kuma me yasa sai ce dai wallahi alhamdulillah ka gane domin yanzu an waye ka gane ko da yake ko da yake dai sai mu ce ba mu samu komi ɗari bisa ɗari ba amma sun ce inda aka kai hmm. yana da kyau kuma a ƙara gyara zuwa gaba. Ƙasar Ghana ta samu 'yancin kai a ranar shida ga watan Maris na shekara 1957 daga turawan mulkin mallaka na ƙasar Ingila. Ghana ta zama jamhuriya a 1960. Ƙididdiga ta shekara 2017 ta nuna cewa mutanen ghana sun kai miliyan ashirin da dubu takwas da talatin ita ghana tana mulkin demokradiyya ne amma tana mulki irin na amurka da kuma na ingila a haɗe a nan wannan shiri ya kawo jiki a yau sai allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu kawo muku wani sabon shiri na demokradiyya a yau a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka a ghana ridwan abbas da baƙonmu Alhaji Baba Sharif. Ni Madina Dauda nike cewa mu kasance lafiya. Ka gaida Madina Dauda, kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice. mataimakin shugaban amurka mike pence zai jagoranci wata babbar tawaga zuwa turkiya domin nuna matsin lamba ga shugaba recep tayyip erdogan kan ya kawo ƙarshen mamaye arewacin gabashin siriya da ya yi shugaban amurka donald trump ne bayyana shirin wannan ziyara da tawagar za ta kai a yau laraba wacce ce za ta kunshi hadda sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo da nufin yin kira ga turkiyya da ta tsagaita wuta yana mai cewa akwai tsawaran matakai da amurkan za ta dauka kan turkiyyan idan bata miƙa wuya ba ciki hadda matakin saka makudan kudaden haraji kan kayayyakin karafa da turkiyya ke shiga da su nan amurka layin shugaba donald trump wato rudy giuliani ya yi kememe ya ki mika wasu takardu ga majalisar wakilan amurka wace ta nema ya mika mata waɗanda ake zargin suna da alaka da yunkurin da ya yi na tirsasa ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban ƙasar joe biden kwamitocin da 'yan democrat ke jagoranta waɗanda ke binciken da mai yiwa ya kai ga tsige trump sun ba giuliani wa'adin jiya talata da ya mika takardun amma abin ya ci lamarin da ake ganin zai iya sa a tuhume shi da laifin wulakanta majalisar. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau John Ellison ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.